akan waɗannan zantuka da asadu sunna yayi akan abun da ya shafi ina Allah yake kamar yadda bayani na ya gabata da safe na tabbatar muku da cewa ban taɓa faɗin wani abu akan zantukan asadu sunna ba amma jiya lokacin da na zo na hau wannan shafi sai na tadda zantukarsa da yake bayani akan cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana sama To da farko, na ji kalmomin da ya yi amfani da su, kuma na san insha Allahu, na yi magana da sarki zaki kai tsaye, za mu yi darasi na musamman akan abun da ya shafi raddin waɗannan zantuka. Kamar yadda alhamdulillahi, dama dukkan wani abun da ya shafi karatu, abun da ba a bukata kawai cin mutunci da juna. Kamar yadda alhamdulillahi kuma na ji, shi ma har ya gama zantukarsa, ban ji maganin cin mutunci ba. so mu din ma za mu yi magana babu wani maganan cin mutunci wanda dama cin mutunci ba tsari ne na addinin musulunci ba amma faɗi dalilanka in faɗi dalilaina ba na ganin uh, kamar shi asadu suna don ya kawo maganan cewa bai ga misali wanda zai rushe waɗannan dalilansa kamar yadda na ji ya yi amfani da wannan kalmar bai ga wanda zai iya rushe waɗannan dalilai da ya kawo ba sai dai ina gani bai dace ma yi amfani da wannan kalmar ba saboda duk abin da ka kawo akan abin da ya shafi ilimi na addini ka kawo gurgudun abin da kawai ka sani ba shi ke nuna cewa abin da ka sani nan iyakacin abin da yake rubuce a cikin littattafai ba ɗan gyara da nake so in masa akan wannan kalami da na je ya furta dukkaninmu almajirai ne ba muna malamai ba mu almajiran almajirai ala ayi halin akwai abubuwa da na ji wanda gaskiya akwai ɗan gyara a cikin zantukar da na ji ya bijiro da su. Da farko yana da kyau idan za ka yi magana a kan matsala, ka fahimci matsalar da kyau, ka fahimci kuma yadda mutane suke tafiya a kan wannan matsala da kyau. Idan ba ka fahimci abin da suke magana a kai ba, za ka dinga wahalar da kanka. Na farko, ya yi magana wanda insha Allah akan wannan magana nake so in fara da ita. na maganar ina Allah yake wajen ya tabbatar da cewa Allah yana sama. To a gane, kalmomin da ya amfani da su wajen matsayar mutane akan ina Allah yake ya kawo abubuwa guda uku. Ƙwarai da gaske za mu iya cewa waɗannan su ne mafi yawan abin da malamai suke tafiya a kai, ko dai a samu mutum yana ɗaya ɓangaren waɗannan abubuwa guda uku da asadu suna ɗin ya kawo. wannan haka maganar take misali masu cewa Allah yana sama masu cewa Allah yana ko'ina masu cewa Allah baya ko'ina amma ba da wannan lafazin ba suna amfani da cewa Allahu maujudun bila makani. Allah yana nan samamme ne amma ba tare da keɓe masa bigire ba ba tare da sanya masa makani ba wannan ita ce abin da suke magana a kai sai abin da nake so da sunna da ire-irensa waɗanda suke da irin wannan fahimta su fahimta su ƙara ganewa lokacin da mutum ya ce Allah yana ko'ina, me yasa ya ce Allah yana ko'ina? Wataƙila ya ji wani mutum da yake cewa Allah yana sama sai ya dage cewa kamar Allah ya keɓanta a sama in ba a sama aka jingina wa Allah ba, tamkar mutum ma bai san waye Allah ba. Wannan shi yasa shi kuma wanda zai ce Allah yana ko'ina ya kawo wataƙila kalmarsa na cewa Allah yana ko'ina. Da farko dai, naji ya ce jahamiya su ne aka san su da aƙidan Allah yana ko'ina, ko mu'tazila, ko ƙadariya. Wannan kamar yadda ka faɗa haka ne, wannan matsala alhamdulillahi shukrallah fakhran kusan shekara ishirin baya mun tantance waɗannan zantuka gurgudu. Ala halin, wannan magana da a asadu suna ya bijiro da su a kan.